أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمين منا قدم أدمك ودسلمات مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu yi a yau za mu yi zance ne akan yadda mutum zai yi wankan sarki a wankan sarki gaba daya ya kamata mutum ya wanke dukkan jikinsa da kansa da wuyayensa wannan kaifiya kuwa na wankan sarki sawa'an mutum wanka na sarki na wajibi ne za ka yi ko mustahabbi duka haka za ka yi wankan janaba za ka yi wankan juma'a za ka yi haka za ka yi wankan na sarki kamar da muka yi zance kan alwala cewa eh, yadda mutum zai yi alwalla ko kaifiya ta alwalla ya kashi kashi biyu imma ka yi alwalla wudu tartibi ko irtimasi Shi ne na farko da za ka yi alwalla da za ka jera gabobinka na alwalla to yau zancen mu kan wankan salki ne Shi ne na farko mutum ya fara wanke kansa da wuyayensa sa'an nan na biyu ka wanke wannan bangare na hannun dama daga nan mutum za ka wanke wannan bangare har zuwa kafanka sa'an nan ka zo ka wanke bangaren ga na hagu shi ma daga nan a zuwa kasa wannan shi muke ce ma wankan sarki wannan kimi za ka je jera ka ɗaya bayan ɗaya ka wanke sannan akwai wankan sarki da mutum zai yi da yake zai shiga cikin ruwa ne so ɗaya baki ɗaya, amma inda zai wannan wankan da yake zai shiga cikin ruwa ne sau ɗaya baki daya ya kashe kashe uku da farko shine zai yi niyan wankan sarki zai shigar da jikinsa daf'a daya shiga daya a cikin ruwa ya zamana dukkan jikinsa ya shiga a cikin ruwa wannan na farko kenan na biyu mutum zai shiga cikin ruwa ɗaya bayan daya yani zai shiga da gabobinsa wannan na wankan ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe dukkan jikinsa zai shiga a cikin ruwan shi ma wannan kaifiya na biyu kenan sa'an nan na uku shine zai shiga cikin ruwa amma bayan ya shiga cikin ruwan sai ya yi niyan wankan sarki yani in zai shiga ruwa ba zai niyan wankan sarki ba bayan ya shiga cikin ruwa sai ya niyan wankan sarki sai me sai ya girgiza jikinsa to shi ma me ya isar ina ji wannan kaifiya kenan guda biyu na wankan sarki amma ka jero gabobin da ake wankewa kai da wuyayenka sannan ka wanke me eh, wannan bangare na hannun dama sannan ka wanke bangare na hannun hagu wanka ya hadu ma so da yawa wayansu musulmai ba son wannan wankan ba shi na duban wani aiki ne sauki ne kuma mutum kada ka bar shakka ya shiga maka kuma wayansu ya shiga wanka abinda zai yi wannan wanka minti biyar la'alla ya saura kamar minti ishirin saboda la'alla wani waswasin da ke damunsa bayan haka idan mun fahimci yadda ake yi wankan salke akwai wasu hukunce-hukunce da ya kamata eh, musulmi ka gane abin da ya danganci ga wankan salke dukkan sharutta da muka yi zance a kan cewa samu wayannan sharutta suke sa alwallon mutum ya zama ingantaccen alwallah to dukkan wannan sharutta kuma ana sharatta su a cikin mai wanka kamar me ya zama na kaskon da mutum zai wanka da shi kada ya zama kasko ne mai na kwacewa kwace yani kaka je ka kwace eh, garwan mutum ko butan mutum ka zo za ka yi wanka da shi kuma ya zama mai eh, abin da za ka yi wanka da shi zinariya ne ko azufa dukkan lamurra da muka yi zance kan sharattan ingancin alwalla ana mai lihajinsu ana sharatta su a cikin mai wankan salke sa'an nan nan dai masu suke cewa sai dai sharati da yake eh, in mutum izan ka za ka yi alwalla mun ce kada ka bar wani gaban kaya ya bushe sa'an nan ka wanke sauran gaba to cikin wankan sarki ba sharanta wannan ba yani abin da ake ce ma muwalat a mazhabin ahlul bait a cikin wankan sarki ba sharanta ba yani mutum kaya ka wanke kanka zuwa bayan minti biyar ka wanke me sashinka na dama bayansa da minti biyar ka wanke sashinka na hagu ba laifi sannan abin da ya kamata mu fahimci da yake da daga musulmai wala Allah ba su da wannan hukunci ko ba su sani ba ne shi ne idan mutum wankan sarki da yawa yana kanka to mutum kaya ka yi niyya da wanka ɗaya wannan wankan ɗayan zama ne mai ya ishe ka gabarin sandaran wankan da ke kanka ala misali mutum wankan janaba na kanka sa'an nan kana son ka wankan juma'a kuma matsalan ya dace da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ali kamar da za mu yi zance wannan wankan guda uku duka za ka yi ka hada su ka yi shi lokaci daya yani ya isar sa'an nan lamari na uku dukkan wanne yake mai ya yi wankan janaba to wannan wankan janaba bawan Allah ya ishe ka gabarin alwallah yani izan kai wankan janaba bai kamata ko ba wajibi ba ne ka yi alwallah ba yani mutum ne ka kankanka cikin hali na janaba to ka iya kana wankan janaba ka shiga mai masallaci ka yi sallah ya ishe ka nan wayansu malumma suka ce sauran wanka na sarki da yake ba wanka ne na janaba ba wannan ba su isharwa barin alwallah yani in ka yi su dole ka yi alwallah wayansu suka ce a'a dukkan wanka da yake wajibi ya ishi mutum gabarin alwalla wani suka ce la dukkan wankan da yake an rawaito cewa mustahabbi ne shi ma in ka yi ya ishe ka gabarin alwalla amma mutum ka yi ihtiyati ne wankan janaba in ka yi ya ishe ka gabarin alwalla da muka ce wanka wanne yake na irtimasi wannan mutum za ka sa jikinka cikin ruwa ke daya abin da ya kamata mutum ka sani ne shine wannan wanka da za ka yi kafin ka shiga cikin ruwa ya kamata mai jikinka duka ka sarkake jikinka yani kada ka shiga cikin ruwan da najasa amma wannan abin da ake kulawa da shi a wanka wanne yake mai na irtimasi wankan da za ka yi mai ka jero gabobin da za ka wanke wannan ba yi lihazin shi ba yani ba sharati ba ne shi ne mai kaya gabanin ka wanke wannan bagire da za ka wanke matsalan mutum cinyanka ne za ka wanke cinyanka akwai najasa kai to sai ka wanke wannan cinya gabanin wanke wannan bagire ba laifi wani lokaci mutum zai shiga cikin hali na janaba ko yana son ya yi wankan sarki amma wayansu gabobi a cikin jikinsa an masa ɗauri yani kariya ya same sa ko ƙurji ne ke jikinsa ko wani miki ne an daure wurin to kamar yadda muka yi bayani alwalla haka kuma zai zai kula a lokacin da zai yi wankan sarki amma idan mutum ya samu kansa a cikin wannan hali abin da yake na ihtiyati na wajibi shine mai ya kokari ya yi wanka wanne yake mai tartibi shine mai ya wanke kansa sa'an nan ya wanke damansa sa'an nan ya wanke hagunsa Izan mutum yana cikin hali na mai azumi ko ihrami na umra ne ko na haji ba zai yi wanka wanne yake mai na irtimasi ba shine zai shiga cikin ruwa a lokaci ɗaya baki dai zai shiga da jikinsa cikin ruwa baki daya amma idan ya yi wannan wankan akan mai mantuwa ya manta cewa mai yana azumi ko yana cikin ihrami na umra ko na haji ta wannan wankan nasa ingantaccen wanka ne ba mu ce wankansa ya bata sai ya sake wani wankan baki da lokacin da mutum zai ke cikin wankan janaba ba dole ba ne dukkan jikinsa ya wanke da hannunsa yani ya sa hannunsa ya da dukkan jikinsa ba ke daya idan ya niyan wankan janaba abin da ake so ne shi ne ruwa ya kai dukkan jikinsa baki daya Izan ya samu yakini cewa ruwa ya taba dukkan jikinsa baki daya ko da hannunsa bai kai wannan wayansu bagire a cikin mai jikinsa ba to ba laifi lamari da za mu yi zance bayan haka shine mutum lokacin da kake wanka sawa'an wanka ne wajibi ko mustahabbi wankan sarki wajibi ko mustahabbi sai ɗaya a cikin ababen da suke warware alwala suka abko to wannan wankan ka bai bata ba kawai idan ka kara wannan wankan abin da yake alwala sharati ne gabanin mutum ya yi wannan aiki to sai ka yi alwallah masalan ka kara kana cikin wanka sai ka yi iska to wannan ba zai bata maka wankanka ba za ka ci gaba da wankanka amma idan ka kara wanka sai ka yi alwallah domin sallah da za ka yi ko taba qur'ani da za ka yi ko shiga masallaci da za ka yi da ire-iren wannan bayan haka menene wazifan wanne yake ya yi wanka bayan ya kara wankan tsarki sai fahimci cewa wani sashi a cikin jikinsa ruwa wannan sashin ba to a nan za mu rarrabe tsakanin wanka guda biyu kaifiya na wanka guda biyu da muka yi bayani wani lokaci idan mutum ya yi wanka ne na irtimasi shine ya shiga cikin ruwa so ɗaya da jikinsa baki daya to ya kamata ko wajibi ne ya sake wanka wannan wajibin kuwa na sake wankan sawa'an ya fahimci inna ruwa bai taba ba ko bai fahimci ba ya sani ko bai sani ba zai sake wanka idan kuwa ya kasance wanka ne na tartibi yani shine ya fara wanke kansa sa'an na ya wanke eh, gefe na dama sa'an ya wanke hagu to yana muna da wannan halaye da za mu zakara wani lokaci bai san inna ruwa bai kai ba to izan ya samu kansa cewa bai san inna ruwa bai taba ba ya san dai cewa cikin jikinsa akwai inna ruwa bai taba ba amma na ne bai sani ba wannan hali ya kamata mai ya sake wanka sa'an nan hali na biyu izan kuma bai san inna ruwa bai taba ba a cikin jikinsa ko ko a'a ya sani hali na farko shine bai sani ba shine muka ce sake wanka amma wannan hali na biyu ya sani cewa ina ne ruwa mai bai taba ba wani lokaci inna ruwa bai kai ba shine mai wannan sashi na hagu to lokacin sai wanke wannan sashi na hagu kawai ya ishe shi wani lokaci a'a sashi ne na hannun dama ruwa bai taba wani sashi a cikin ba to lokacin sai wanke wannan sashi ya sake wanke hannun eh, bangarensa na dama sannan ya wanke bangare kuma na hagu wani lokacin kuma a'a kansa ne da wuyayensa ruwa mai bai taba wani sashi ba a wannan hali sai ya mai sai wanke kansa da wuyayensa sa'annan ya wanke eh, gefensa na dama sa'annan ya wanke wannan bangare kuma na hagu to hakan aka ne Zime zai kasance ya gyara wankansa ina ji a sabon shirin da za mu hadu za mu yi zance a kan wanne ya taba gawa wajibi ne ya yi wanka na sarki amma a wani lokaci ne ya taba gawa zai yi wannan wankan na ji Allah ya sake sada mu a sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu